Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma Niyya murya Arewa ko kuma BOA Africa zango na 200.5. sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da hantsar ranar Laraba 21 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumomi a ƙasar Ghana sun tukufa wajen yaƙi da cutar cizon sauro ko malaria. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Kamaru da kuma saƙonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko, bar mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wakilin Amurka na musamman kan ƙasar Koriya ta Arewa Steven Began ya ce gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta koma kan teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar ƙasar ta Koriya ta Arewa. Yayin da yake jawabi a yau Laraba a birnin Seoul inda yake ganawa da jami'an ƙasar Koriya ta Kudu, Began ya ce Amurka ta kimtsa domin sake zama da wakilan Koriya ta Arewa da zaran sun nuna sha'awar za su tattauna. a farkon watan nan shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong un ya aiko mai da wata wasiƙa wacce ta nuna sha'awarsa ta ganin an sake tattaunawa shugaban amurkan donald trump ya faɗa wa shugaban kungiyar waɗanda suka mallaki bindiga ta nra cewa batun gudanar da ƙwaron bincike kan duk wanda zai sayi bindiga baya cikin matakan da za a ɗauka wajen magance matsalar harbe-harbe a amurka kamar yadda mujallar atlantic da ake bugawa a nan ta bayyana a wani rahoton ta mujallar ta rawaito wani jami'in fada gwamnatin white house wanda ya ji trump yana ganawa ta bai tarho tare da shugaban kungiyar ta nra wayne lafaya inda yake kara jaddada masa matsayarsa wacce ke nuna cewa ai dama ana gudanar da bincike gabanin a sayarwa da mutum bindiga saboda haka ba za a sake waiwayar batun ba bayan har-haren da aka kai a kwanakin baya a birnin el paso na jihar texas da kuma dayton na jihar ohio waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama shugaba trump ya nuna goyon bayan tsaurara bincike akan duk wanda zai sayi bindiga amma ga dukkan alamu ya yi amai ya lashe wani babban jami'in gwamnatin pakistan ya ce tashe-tashen hankulan da suka auku a 'yan kwanakin nan akan iyakar yankin kashmir da ke kasar da na bangaren indiya sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na kashmir da ke gefen pakistan wannan sanarwa da hukumomin pakistan suka fitar na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya yi kira ga shugabannin india da pakistan waɗanda duk ƙasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya da suka yi zuciya nesa. shugaban da ke kula da bangaren kashmir na yankin pakistan sadar masud kenan yake cewa cikin harshen urdu abin fargaba ne game da wannan yaƙi wato abin fargaban da ke cikin wannan yaƙi shine idan aka killace shi a matsayin yaƙin da ya shafi wani yanki kadai lamarin ba zai tafi a haka ba akwai yiwuwar ya warwatsu zuwa wasu sassa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sama da bakin haure 80 da ke cikin jirgin ruwan nan na kasar spain da ya ceto su a kan teku sun taka doron kasa a karan farko bayan da suka kwashe kwanaki 20 a cikin jirgin da ya yi ta galantoyi a kan tekun lamarin ya faru ne bayan da hukumomin italiya suka kwace jirgin mai suna open arms mallakar wata kungiya mai gudanar da ayyukan jin kai andre mahechik shine kakakin hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira particularly psychosocial uh, support that is needed Uh, ya ce akwai bukata a tallafa musu domin ganin sun koma cikin hayacinsu saboda an ci zarafin mafi akasarinsu cikin watannin da suka kwashe a kasar libya ƙungiyar tsageru mafi girma da ke gudanar da ayyukanta a lardin idlib a arewa maso yammacin syria ta janye dakarunta daga wani gari mai muhimmanci yayin da dakarun kasar ta syria suka doshi kudancin lardin a cewar wasu majiyoyi janyewar mayakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wasu hararen sama da dakarun siriya haɗe da na rasha suka kai da jiragen yaƙi a wasu yankunan garin khan sheikhun da wasu ƙauyuka da ke kusa da shi in ji ƙungiyar syrian observatory for human rights mai sa ido kan yaƙin na siriya shugaban ƙungiyar rami abdulrahman ya faɗa wa muryar amurka cewa dakarun siriya da ƙawayensu sun yi ɗamarar karɓe ɗaukacin garin na khan sheikhun Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne da Ghana, inda hukumomin kasar suka dukufa wajen yaƙi da cutar cizon sauro ko malaria. wanda shirin yaƙi da cutar ke ci gaba da samun tallafi da kuma ƙwarin gwiwar aiwatar da tsare-tsare domin ganin an rage illar da cutar ke yi wa al'umma musamman ƙananan yara da mata masu juna biyu. Daga Akara ga rahoton da Ridwan Abbas ya aiko mana. Tun a 1897 da aka gano tare da fahimtar sababin cutar malaria an yi duk kokarin dakatar da cutar inda saura kiris da a cikin shekara ta 1950 an kawar da ita sai dai a kawar da ita ɗin ya ciji a dalilin kasawan kuɗi da ake bukata don ci gaba da aikin abinda ya kawo mu inda muke a yau dangane da matsayin cutar ta malaria. Wani rahoton Global Data Epidemiologist ya kiyasta cewar kashi saba'in a cikin ɗari na mutuwar yara ƙasa da shekaru biyar daga cutar ta malaria ne cutar malaria na kasar tarin kasashen afirka akan kuɗi da ya kai dala biliyan goma sha biyu duk shekara hanya ɗaya na yakan cutar ta cizon sauro wato malaria ita ce gwamnatoci faɗin duniya su samar da isasshen kuɗin tallafawa shirin da ci gaba da ilimantawa kan kiwon lafiya tare da waye kan al'umma su fahimci yadda matsalar take an soma ƙoƙarin yakan cutar malaria a ghana ne a cikin alif ɗari ta 1950 manufa ita ce rage barnar da cutar ke yi shirin yaƙi da cutar malaria na ƙasa ya amince sashin kiwon lafiya kaɗai ba zai iya magance malaria ba don shi ana buƙatar dabaru iri-iri da sun ka hada da fesa maganin kashe ƙwari don kashe sauran da bayar da maganin kariya daga malaria da kuma inganta tsarin magudanar ruwa malama maryam isa nas ce a polyclinic din madina a kiyaye sauro saboda sauro suke kawo ciwon malaria akwai sauro ya iya cije ka amma in ba sauro mace da ke da akwai wani sauron da ake kanta female anopheles mosquito wannan ita take rike da parasites take rike da cutan yasa ita ne irin wanda in ta cije ka da ka samu wannan in ba ka ba damu duka kunnu mun kwanta da ciwon malaria don kunnu sauro na iya cije mutum ciwon malaria ga abin da damu mu kiyaye shi shine mu yi kokarin mu gyara anguwanmu yadda muke cikin shara cikin gata ko mu yi clean mu yi kokari kuma muna kwana cikin mosquito net. Shin kuwa jama'a sun fahimci hanyar kare kai daga cutar malaria? Assalamu alaikum sunana zake daliban makaranta jami'a. Da farko yadda ake hana cutar malaria shine a kiyaye irin ciyawa siro wa idan mun gan ciyawan ya siro a maida hankali a cire wannan ciyawa wurin duka da kuma mu in mun gan shara ciki kunko wurin duk ya kamata a share saboda irin haka suke kawo sauro kuma sauro ke kawo cutar malaria sa'annan mu kasance kullum muna kwana cikin gidan sauro mai magani gidan sauro mai magani yana da muhimmanci gaske sunana ramata abdalla share-share mu gyara gototinmu mu kiyaye zu da ruwa basa-basa waje wurin kwana kuma ya kamata mu kiyaye mu samu net mosquito net mu daddaure shi koyina da koyina yadda ko ya zo ma bai sauro bai shigo balle ba mu tuta. Ridwanul La Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Dan karami da mugun aiki sauro raina kama ka gagayya cutar malaria mai illa mu tashi mu kare kama. Madalla a gaida Ridwan Abbas. To kafin mu ci gaba, mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Tsotsa guda ya yi wa jininka duk girma ya hana maka aiki. Shi ba yaro madalla yanzu kuma ga maimacin shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum amfani da miyagun ƙwayoyi masu saka maye ya zanto wani babban ƙalubale a najeriya musamman ma yankin arewacin ƙasar inda yara matasa mata da maza ciki har da matan aure ke ta'ammali da ire-iren abubuwan da ke saka maye wanda hakan ta zamto wata babbar barazana ga waɗanda ke cikin wannan ɗabi'a da ma'al'ummar yankin baki daya a makon da ya gabata ne wannan fili ya fara duba korafin wasu ma'aikatan hukumar hana sha da wucin miyagun kwayoyi ta najeriya ndlea kan kuncin yanayin aikin da suka ce suna fama da shi da hakan ya hada da rashin ƙarin girma da koran ma'aikatan da kuma rashin kayan aiki ciki har da amfani da bindigogin da aka yi amfani da su tun yakin basasa. Kasance da mu cikin shirin suna Nasir Fili Hashin Gumel. Idan masu na biye da mu a makon da ya gabata ne wasu ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya suka kawo ƙorafin su wannan fili da yake nuna cewa suna fama da rashin kayan aiki da za su yi amfani da su wajen gudanar da ayyukansu. Da suka haɗa da kayayyakin sadarwa hatta bindigogin da suke amfani da su sun wuce zamaninsu. Haka kuma sun yi ƙorafi kan wasu haƙoƙinsu musamman ma na waɗanda suka rasa rayukansu a bakin aiki. A yau za mu ɗaura a daidai lokacin da Hassan Umar Tambola ya tambayi wakilin ma'aikatan batun kwamitin da gwamnatin najeriya ta kafa domin duba ayyukan hukumar tare da jin koke-koken ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa wani kwamiti karkashin wato brigadier general buba marwa mai ritaya domin ya dudduba irin ayyukan da kuke gudanarwa kuma ya ji irin koke-koken ba ka ganin cewa ana na ana aiki akai halin yanzu to mu dai mai girma a murabus general buba maruwa mun samu labarin an kafa kwamiti amma mu muna ganin ko da yake ba mu ga report ɗinsa ba amma muna ganin ta za a yi kitso ne da kwarkwata me hake nuhi yawa domin mun tabbatar da cewa shugabanninmu ba za su gaya masa ainihin matsalolin da muke ciki ba kaga akwai department guda wanda ake ce mata drug demand reduction wanda ita ya kamata a ce ita take faɗakarwa da jama'a illa da ma'amalan shan miyagun kwayoyi da ayyukansu amma a yanzu haka ba su da kayan aiki babu department ɗaya ka je ka bincika a ndlea da take da kayan aiki cewa yau ga kayan aiki da take da shi babu to ka ga shi yasa faɗakarwa yana cikin ainihin abin da zai sa jama'a in aka yi sa'a aka haɗa kai da eh, masu ƙasa sarakuna eh, shugaban addinai ana yawan faɗakarwa a samu sauƙin ma mata yara matasa da suke ma'amala da miyagun kwayoyi amma babu shi gaba ɗaya da rediyo da talabijin babu wannan gaba ɗaya sannan kuma ah, ma'aikata wanda za su fita wa'annan 'yan operation ne kayan intelligence da za ka fita ka je ka nemi kayan aiki na intelligence ba ka da shi sannan kuma a aikinmu in dai ba intelligence to ko operation ɗin ka fita da ke za ka samu ka yi sa'a babu kayan aiki babu komai na yin aiki da shi sannan kuma a operation din ma babu motan kayan aiki mu ba mu sani ba kaga 'yan ah, legislators kamar 'yan majalisa yan majalisa kenan mu ba mu san laifin da muka musu ba nan executive ba mu san laifin da muka musu ba wa'anda dai suke ɗan tausaya in muka je ba mun wahala an kawo aikin wani sa'in muka yi sa'a su ne judiciary su ne wani sa'in suke kokari domin wa'yansansa sun san illan ma'amala da wannan abun kuma shi illansa kamar wutan bunu ne kana iya kunna ta amma baka san ina za ta kare ba illanta kenan saboda haka mu ba mu da kayan aiki gaba ɗaya ko ma na wani iri ne a je kuma a bincika a tabbatar kwamitin na janar buba marwa mai ritaya ya zagaya wasu sassan najeriya domin zakulo da tono da nemo matsalolin da wannan hukuma ta ndlea take fama da su Ba ka ganin cewa wannan ya wadatar wato ina so in tabbatar maka da cewa ya je wa'yansu gurare bai je wa'yansu gurare ba kuma a guraren da ya je din ma na tabbata ba su gaya masa bisa zahirin matsalolin da ake ciki ba domin kamar department ɗin da na ambata su ya kamata yanzu a Najeriya ai ya kamata a ce kowane jiha a halin da ake ciki na lalacewan matasanmu na ma'amala da kwayoyi a ce a kowane jiha akwai standard rehabilitation center wajen tsugunar da wato masu shan kwaya ko masu ma'amala da kwaya kenan yawa wanda suka fantsare ta zama musu jiki alal misali a ce akwai asibiti muna da councillors councillors ina tabbatar maka muna da su masu gyara hali masu gyara hali muna da su wanda united nations unodc da european union suka mana training training din nan da aka mana a wanda aka yi training shekara biyu yau har yau training din da suka yi in ban da certificate da takardun da aka ba su na training din wani ko sake bude ta bai sake yi ba domin me da me zai yi aikin inda zai zauna ya yi aikin ma bai da ita balle a ce kayan aiki muna da ƙwararrun ma'aikata amma babu kayan aiki kuma ba wanda ya damu da mu matsalan da muke ciki kenan shi kwamiti na buba marwa ina tabbatar maka da cewa ya je wa 'yan jihohi amma ba ko ina ya zaga ba kuma inda ya je kamar inda na gaya maka ba abin da ya kamata a gaya masa ya sani aka gaya masa ba bai ji ta bakunan ku ma'aikatan wannan hukuma na ndlea ba Eto eh to mai yiwuwa ya ji magana manya wanda suke sama wanda kuma mai yiwuwa don kujerunsu ba za su so su gaya masa ainihin zahirin magana inda yake ba na tabbatar maganganun da da muke da kai yanzu in ba ya ji ba ne. bai samu labarin su ba bai san su ba kaga ko a ƙarshen ta yanzu ba mu sani ba ko ya rubuta rahoton sa ya mika ko bai mika ba ba mu sani ba amma ga halayen da muke ciki to yaya batun zuwa ƙarin ilimi to batun zuwan ƙarin ilimi shi ma yana cikin matsalolin mu kamun ya ɗaya ya zo dai akwai lokacin da aka ce in za ka tafi akwai shekarun da sai kayi kana aiki kana aiki sannan ka cancanci a baka dama, na zuwa ka je ka karo wa kanka ilimi amma sai ka rubuta to akwai wa'yansu da suka rubuta aka hana su wa'yansu kuma ba su rubuta ba suka je suka zaga suka je suka karo ilimin suka kawo satifiket din aka karba aka yi amfani da su kuma aka kara musu girma da shi to kana nuna akwai son rai wajen karin girma kenan a akwai kwarai da gaske akwai kuwa domin ba haka ba me yasa alal misali a ce ni zan nema in ce zan je in karo ilimi ni a hana ni amma kuma wani sai ya nema amin shi ba zai nema ba sai ya zaga ya je ya karo ilimin sai a zuwa amfani da certificate din shi a dora shi a kaina ni kuma an hana ni zuwa in je in karo zuwan giya ɗan ne yanzu ya ce in ma za ka je ka karo ilimi dole sai dai ya kasance a national open university wato makarantar gida kenan yawa ita da ake cewa national open university ita kadai yanzu hukumar mu ta yadda da ita akan ka je ka karo ilimi in ba ita ba ba za su yadda ba sannan kuma ita din ma in ka tambayi idan ka tambayi 'yan makarantar za su gaya maka akwai matsaloli da ike tare da ita wanda a sauran makarantu ba za ka samu waɗannan matsalolin ba to amma ka ganin mugunta ne to bari in gaya maka a muguntan da ake mana ma a wajen aikin akwai bashin motoci da aka raba wa'yansu 206 da 307 muna ji muna gani har rana ita yau da muke hirar nan da kai mu an hana mu namu irin waɗannan motocin da aka ba kamar sojoji da sauransu kwarai da gaske wa'annan motocin da sojoji suka samu daga baya aka zo aka ba wa sauran jami'an tsaro su dss da sauransu duk sun samu mu har ranar ita yau ka je ka bincika ba wanda ya samu ko guda ɗaya kuma laifin me muka yi wani aiki ne sauran jami'an tsaron suke da mu ba ma yi to bari in gaya maka malam a jami'an tsaro babu wanda suke kasadan da jami'an yan da ya suke yi kasadan mu barin kwatanta maka mu kaɗai ne muke tafiyan awa shida shida ka shiga gonan taban wiwi awa uku ka dawo awa uku akwai wanda zaka tafi awa hudu ka dawo awa hudu zaka riko kayan wiwi a kanka bayan ku za ku je ku sara ku tara ku riko in kuma kun samu wanda suka riga suka tara ne a ebo na ebowa a kafan ka za ka yi wannan tafiya na awa uku hudu biyar shida wani takwas tafiya da dawowa cikin daji cikin daji dajin da ma mai yiwa baka santa ba akwai ma'aikatanmu wanda wani sa'in garin bin waɗanda suke gonan wayansu suna shiga tarko tarkon da ake sawa dabba Allah ne kawai ke karewa kayan aikin gaba ɗaya babu komai da muke da shi na aiki shin zalin ya mana yawa idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku kashi na ƙarshe na hirar da muka yi da ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya kafin daga basani mu kawo muku hirar da wannan fili da tsohon shugaban hukumar wanda ya kwashe shekaru goma yana shugabancin hukumar malam ahmadu kiyadi yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma hassan umar tambuwal wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku da nasir adam el nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. a gaida sarfilo hashim gumal da maimakin shirin ciki da gaskiya yanzu kuma ga awal garba da sharhin wasu jaridun kamaru Za mu fara shafin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Leju ta kasar jamhuriyar Kamaru an da babban labarin ta yake nuni da cewar hukumar kiwon lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru masu yaki da masu farin miyagun kwayoyi. sun cafke magunguna na jabu na miliyan 391 na saifan kudin jamhuriyar kamaru anda aka kone su kurmus sai kuma jaridan the guardians anda ita ma ta rato mana cewar shugabannin 'yan awaren bangaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru aya paul da kuma mencin bbc sun fara ira ga iyayen matasa da su kokari na maida 'ya'yansu makarantun boko kasancewan sun kwashe shekaru uku ba sa gudanar da harkokin karatunsu a wancan bangaren nasu jaridar economy ita kuma ta gwamnata mana cewar kamfanin jirgin sama na kamerkon mallakar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sun ce za su faɗa harkokinsu na zirga-zirga a ƙasashen duniya jaridar ekaho sante ita kuma ta bayyana mana cewar yara ƙanana guda miliyan biyu ne yanzu haka hukumar lafiya ta yi musu allurar rigakafi na kamuwa da cutar kwalara a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru sai jaridar lumisaje an da ita ma ta nuna mana cewar babban bankin nahiyar afirka ta tsakiya beyakin yana kokari na ganin cewa ya binciko waɗansu kuɗaɗe da aka buga na jafu na sefan kuɗin nahiyar afirka ta tsakiyar jaridar the post kuma ta ce ma'aikatan kamfanin cdc masu noma ayaba da kuma ganyen shayi a ƙasar jamhuriyar kamaru sun na bukatan kamfanin da ya biya su kuɗaɗen albashinsu har biliyan ashirin na saifa nahiyar afirka ta tsakiya kafin su koma bakin aikinsu jaridar premium kuma cewa ta yi a farkon shafinta masu adawa da shugaba biya su mai da wukarsu domin shugaban kasar zai ci gaba da zama akan madafin iko har shekara na dubu biyu da talatin da biyu Za mu kammala shirin jaridu namu ne da jaridan Buwa de Saint anda ita kuma ta ce shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya sha wulakanci a kasar Switzerland a yayin da ya je hutawa a birnin Geneva kasancewar 'yan kasar ta kamaru mazauna a nahiyan turai sun yi masa ihu da jefe-jefe domin cewa yana nema ya dawama akan kujerar mulkin kasar jamhuriyar kamaru da kuma yin wadaka da kudaden gwamnatin kasar muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana shine game da sababbin ministoci da mai girma shugaban kasa da rantsar da su ina ba su yawara su yi tsoron Allah su kallaci halin da kasar su take ciki kada su kallaci halin da aljihun su ke ciki su sani fa wannan amana ce aka danka musu kuma shugaban kasa ya zaɓo shi ne domin su taya sauke nauyin da al'ummar kasar suka ɗora masa to saboda saboda haka kamar yadda mai girma shugaban kasa yake taka ɗanɗan game da tattalin arzikin kasar mu to ya kamata su ma su koyi da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa tuhu radio america suna na Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawu kawo IKD unguwar Nahuta Fatuskum sakatare na ƙungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Fatuskum to da farko dai ina son yi amfani da wannan dama wajen tsaye ɗaukacin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya jaddada aikinsu a wannan litinin da ta gaba gabata wanda kuma yake sa ran rantsar da su a wannan laraba da fatan Allah ya musu jagora Allah kuma ya sa su yi aiki bilhaki da gaskiya domin talaka. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Lami ka jihar Neja Najeriya. Ina kira ga 'yan Najeriya a halin gaskiya rigimu na kabilanci ba zai fishe mu ba. Ba shi ne mafita ba. Ya kamata mu kiyaye. aka abubuwa da suke faruwa abin da suka faru a lagos da aka yi so a yi mu irin na kai bilinci wannan bai dace ba ya kamata mun yi hatara muna fama da wannan mu na kashe-kashe na sace-sace mutane a ce kuma muna nuna ma juna kai bilinci ko bangaranci bai taso ba ya kamata mu kiyaye lissa duk wani abubuwan da yake faruwa da mu Allah ya kawo mu sauki al'amarin. To kafin mi sallama ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. To Hafiz wakilin Amurka na musamman kan kasa Koriya ta Arewa Steven Began ya ce gwamnatin shugaba Trump a shirye take ta koma kan teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar kasa ta Koriya ta Arewa. yayin da yake jawabi a yau laraba a birnin Seoul inda yake ganawa da jami'an kasa Koriya ta Kudu Began ya ce Amurka ta kimtsa tsaf domin sake zama da wakilan koriya ta arewa da zaran sun nuna sha'awar za su tattauna a farkon watan nan shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong un ya aiko mai da wata wasiƙa wacce ta nuna sha'awarsa ta ganin an tattauna wani babban jami'in gwamnatin pakistan ya ce tashe-tashen hankulan da suka auku a 'yan kwanakin nan a kan iyakar yankin kashmir da ke ƙasar da na bangaren india sun yi sanadin mutuwar mutane da dama kana wasu ɗaruruwa sun ji rauni a yankin na kashmir da ke gefen pakistan wannan sanarwa da hukumomin pakistan ɗin suka fitar na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya yi kira ga shugabannin india da pakistan waɗanda duk ƙasashe ne da suka mallaki makaman nukiliya da suka yi zuciya nesa sama da bakin haure 80 da ke cikin jirgin ruwan nan na ƙasar spain da ya ceto su akan teku sun taka doron kasa a karan farko bayan da suka kwashe kwanaki 20 a cikin jirgin da ya ta galantoyi akan teku to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanzi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin himma na abdulaziz adili turo yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ba mahmud lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz baballake cewa ku wuni lafiya